الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسلم بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحمل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da biyu ga watan rabiul awwal a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da biyu bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na ashirin da biyar ga watan biyar shekara ta dubu biyu da daya miladiya idan ba manta ba darasin da ya gabata mun tsaya ne a ƙarshen aya ta ashirin da bakwai haka ne ko cikin wannan sura mai albarka suratu ibrahim alaihi salam yanzu kuma za mu tafi farkon aya ta ashirin da takwas wannan kuma shi ne darasin mu na uku a cikin wannan sura bi Allah ji a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار التي ألم ترى شم بك جنيبة شم بك يندوبا إلى الذين بدلوا نعمة الله زواجا وأنن سك مسيا نعمة بنجد تعالى شكرها وتقوديا ده كما تسيي كما نعمة sai suka canja zuwa ga kufran bijire ma ubangiji da kafirce masa ba ka kallon waɗannan mutane masu irin wannan ɗabi'a kun kubbar kurai ba da yake su ne kafiran waɗanda suka yi zamani da mandan Allah sallallahu alaihi wa tabbas riwaya ta tabbata cikin sahih bukhari daga abdullahi dan abbas da ke nuna cewa waɗanda ake nufi da wannan aya su ne kafiran makka baddalu ni'matallahi kufura, sun musanya ni'mar Allah da kafirci a madadin su gode ma Allah ni'mar da ya mutu sai suka buge da kafirci masa subhanahu wa ta'ala wa hallu qawmuhum kuma suka saukar da mutanen su bi izlalihim iyyahum ta hanyar batar da su da suka yi daral bawar gida na halaka ya tabbata daga Ali bin Abi Talib kamar yadda yake cikin tafsirin sunan Nasa'i tafsirin Imam Nasa'i cewa hallu qawmuhum daral bawar ma'ana sun saukar da mutanen su a filin badar shine gidan halaka din da ya tabbata gare su domin anan ne aka ce mutum 70 a cikin su aka kuma riba ce 70 jahannama yaslaunaha kuma akwai wutar jahannama da za su shige ta ranar tafi kiyama wa bi'sal qarar tur da makoma in ta zanto ita ce wutar jahannama Allah ya tsare kallafi wa ja'alu lillahi an dadan li bil an sabilihi قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار وجعلوا لله أندادا سوسا يا ما الله تعالى كيشيو يسوني أنداد جمع لنا كلمة ند ند yana nufin ashtarik fil ibada abokin tarayya da suke bashi wani sashi na ababen da ba a biyo kowa sai Allah sukan ba shi waɗansu ɓangarori na hukukun lahi ala, haƙoƙin Allah kamar bauta wato bauta masa shi kaɗai ba tare da an haɗa shi da wani ba imma ta hanyar kira imma ta hanyar dogaro sai su dogara ga wanda ba Allah ba ko su kira wani wanda ba Allah ba ko su yi isti'aza ne neman kariya da tsari wurin wani wanda ba Allah ba ko istizasa neman tanyo da agaji wurin wani wanda ba Allah ba da lahi addalan sun sanya ma Allah kishiyoyi ba dan komai ba li yudillu sai dan su fasar da mutane bi dhammil ya da yawa ya wannan nan wato dhamma wato yudillu nasu kenan dan su fasar da mutane wa bi fatiha a wata qira'a li yadhillu dan su su bata bi anfusihim da kawunan su an sabilihi daga tafarkin Allah shine addinin musulunci Allah ce kul kace da su tamattaku ku dan gidan rayuwa kadan a nan gidan duniya bi duniya a duniyar ku ku dan amfana ne ta kalilan dan kadan fa inna masirakum ila nar lalle makomarku ita ce wuta a ranar tashin kiyama malai ce fihi tahdidun shadid a cikin wannan akwai razani mai tsanani lahum gare su su kafare wa tanbihun liman yuridu an yaqtadiya bihim da kuma gargadi ga dukkan wanda yake son ya bi hanya irin tasu fi af'alihim hadhihi cikin ayyuka irin nasu munanan ayyukan cewa Allah dai na masa razani da cewa ko da a nan gidan duniya yana ganin yana cikin rayuwa mai daɗi to dan ganin lokaci قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار tamata'u hattahi wato ku ji dadi ne kawai dan gangan lokaci wanda yake dan danan za ku mutu kuma shikenan kamar ba ta bajin dadin ba sai Allah ya قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال ubangiji ce kul ka ce da su ya kai wannan annabi mai girma kul ka faɗa li ibadi allazina amanu ga bayina waɗanda suka yi imani ka ce da su yuqimu salata su rinka tsayar da sallah mana wa yunfiqu mimma razaqnahum kuma su rinka ciyarwa daga irin abin da muka arzuta su da shi na dukiya sirran a sirrance wa alaniya da kuma bayyane ma'ana sirran a sirrance a wurin da ya cancanta a sirranta din wa alaniya a bayyane cikin abin da ya kamata a bayyana ne suka ce zakka ta wajibi ya kamata a bayyana ba dan koyo ba dan mutum ya sa a yi koyi da shi sauran attajirai masu kuɗi a wurin su ga yi su masu na farko kenan na biyu kuma ya turewa kansa tuhuma kar a ce wani baya zakka amma zakka wanda take a wato sadaka wanda take ta nafila wannan sai mutum ya sirrinta tunda ba wajibi ne da za a bibice ka da shi in baka yi da haka yin sa a sirrance wato zai fi tara mutum lada kuma ya fi nisan riya ka ce da su su tsayar da sallah su ciyar daga irin abin da muka ba su sirran wa a sirrance da kuma bayyane min qabli an ya'ti yawmun in kafin wani yini ya zo la bai'un fihi wanda a cikin sa babu fansa ma'ana babu cinikayya a ciki baka bayar da kuɗi dan a baka haja haka baka bayar da haja dan a baka haja dan cinikayya musayati ko fansa domin lokacin da na ga turmin atamfa a wurin ka nike so sai na baka naira dubu ɗaya dai in karɓa kamar na fahimci turmin atamfa ne da naira dubu ɗaya yanzu wannan turmin atamfa yana cikin karkashin kulawarka ya shiga a matsayin kamar kurkukunka sai na ba da dubu ɗaya dai in fanso shi yasa kike fassara bai'un da cewa fansa kenan fida amma in haka bai'un yana nufin kasuwanci ranar tashin kiyama rana ce wadda babu hada hadar kasuwanci wala khilal sannan babu wata abotaka da juna ai mukhalla abinda ake nufi da khilal kenan daga mukhalla ne daga qallahu yukhalluhu mukhallatan ko khalalahu yukhaliluhu mukhalalatan wa khilalan wato dai ana nufin abota ranar da babu abota a cikin ta ai sadaqatun tabba ba ta abota da za ta amfani mutane a ranar tashin kiyama ba alfarma huwa yawmul qiyama shine yin ranar tashin kiyama malaka thumma da'a zikrullahi wa wasfuhu bismil mawsuli وذكر له سبع صلات تشتمل على عشرة أدلة على وحدانية الله تعالى abin da zai biyo baya ambatan Allah ne sannan aka siffanta shi da siffa ta ismul mawsul allazi fa'ala kaza allazi fa'ala kaza wa ya aikata kaza ya aikata kaza wa zikr lahu sab'u silatin aka ambaci manya manyan ni'imomi da yawa mutane guda bakwai tastamilu ala a dilla, wanda su bakwai din sun kunshi dalilai guda goma tuf ala wahdaniyati Allah ta'ala bisa ga kadaituwar Allah ta'ala wajen halitta da gudanar da halitta wa ilmihi da ilminsa wa qudratihi da kuma qudratata liyarbuta al-ibadatu al-ma'mura biha bil ma'budi domin a kulla alaka tsakanin bauta da ake so ku yi da cewa wa za ku wa din shi ne zama waɗannan siffofi wanda sun fi gaban a ce wani yayi kamar Allah subhanahu wa ta'ala sai ce الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار الله الذي خلق السماوات والأرض Allah shi ne fa wanda ya halitti sammai guda bakwai da ƙasai guda bakwai shi kadai ba tare da wani ya tagaza masa ba wa anzala minas sama'i ma'an kuma ya saukar mina sama daga girgije ma'an wato ruwa wa anzalna minas sama'i ma'an tahura linuhyiya bihi baldatan maita ونسقيه مما خلقنا انعاما واناسيا كثيرا mun saukar da ruwa wanda yake mai tsarki daga sama ubangiji ta Allah ce domin mu rayar da gari da yake kace a sanadiyar kamfar ruwan sama ko yake wasa sannan kuma mu tayar da halittu masu dimbin yawa sawa'un cikin bil adama ko wanda yake bashi ba ubangiji ta Allah shine wanda ya saukar da ruwa daga sama wa sakhara lakum al-fulka kuma shine ya hore muku jiragen ruwa da ke zirga zirga daga wannan kasa zuwa waccan kasa daga waccan gafa zuwa waccan gafa manya manya masu inji da kuma kanana da kuma waɗanda kuke tukawa da karfin ku na kwale-kwale ke duk ubangiji da ala ne ya hore muku litajriya fil bahri domin su waɗannan jiragen ruwa su gudana fil bahri a cikin teku bi amrihi da umarninsa domin shi kadai ne yake hana su nutsewa in ba haka ba akwai abin mamaki ka dauki dutse da bai kai kan dan yatsa ba ka jefa cikin teku ya nutse amma kuma ga jirgin ruwa ma tsare da motoci da tantan na buhunan shinkafa amma kuma ga shi bai nutse ba kafin cewa lalle horewa ce tafsirun ilahi horewa ce kadai daga ubangiji da in sakhara lakum fulka li tidra fil bahri bi amri wa sakhara lakum al anhar kuma shine ya kore muku ya hore muku al anhar wato koramu da suke gudana a cikin galurukan ko gulabe waɗanda suke gudana ko da ruwan sama ya yanke akwai gulabe da suke gudana a cikin galurukan ubangiji ta ala ne ya hore muku wa sakhara lakum ash-shamsa wal qamara shine kuma ya hore muku rana da wata da'ibaini ne madimanta ta fuskar aikin ba ta tsayin wani yini ba da rana ta yi fashin fitowa ta sai yau ba a fitowa haka babu wani dare da wata ya yi fashin fitowa ya ce yau ba za a fito sai dai a ce hasken sa ya rike da an samu fitowa ko a ce akwai bambanci tsakanin farkon wata da tsakiyar wata da karshen wata ta fuskar yanayin fitowar ta da girman sa in ya fito da dadewar sa in ya fito da haske ko rashin haske idan ya fito amma dai a kowane dare sai watan ya fito kamar yadda a kowane yini kuma sai rana ta fito kaga wannan shi ma tasirun ne ilahi inda wata na'ura ce da dan adam zai da wata rana ta samu tangarda ba za ta yi aiki amma saboda horewa ta ubangiji suka zanto da'ibai ne ai dariyai ne fi falakihi ma la yafturani suna gudana a cikin falakin su kowanne a titin da aka dora shi ba tare da suna wato ainihin gajiyawa ba wa sakhkhara lakum al-layla wan-nahar kuma ubangiji shine ya hore muku dare ya hore muku wato ainihin yini shi yini din sune a wannan wannan rana daban yinin daban kamar yadda shi dare din wato shine awanni din ba watan shine dare din ba an fahimta ku kowanne aikin ba. wato waɗannan al'amura guda hudu rana da wata yini da dare dukkanin su horewa ce ta ubangiji da Allah dan kowanne na maimaita sassa sassa sassa shine ibn kasir ke cewa ita rana da wata ash-shams wal qamar yata'aqabani wato suna bibitan juna ya sababu babu yanda su karo dan sai wannan ya tashi daga aiki sannan wannan dan wato ainihin ita rana zarfin zaman da take da yini kamar yadda shi kuma wata zarfin zaman din shine ne dare kaga ba da su karo sai Allah ce lakkam fi yan bagila an tudrika al-qamara wa al-layl sabiqun nahar wa kullun fi falakin yasbahun ba da yaki ci karo da juna don sai wannan ya ga kuma wannan ba yadda za a yi ci karo da juna amma ce da dare da yini fa da dare da yini ce ya ba ne ya ce ya ba ne dan ɗaya na mai gurbin Ɗaya amma waɗannan da dare da yini sai ce ya ba ne suna mu'amala da bashi a tsakaninsu da juna me yake nufi da suke ba ne domin yuridu lalafin nahar wa yuridu nahara din bai wani lokaci a wannan yini sai a rage su na dare ya zanto sun fi yawa wani lokaci a wannan dare a rage su ya kasance na yini sun fi yawa ma'ana idan kwanakin sanyi ya zo kada dare ne ke cin bashin yini dan a wannan lokacin dare ya fito a wannan da dare ke mamaya sun fi tsohon sama da wanda yini ke mamaya to idan kuma an zo kwanakin bazara to kuma sai dare su kuma ya biya bashin da yake shine ma'anar ya ta kara kwanakin kamar suna cin bashin juna ke an gane ko yubdi al-layla an-nahara yatlubuhu hasiran wa shamsa wal-qamara wan-nujum مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وآتاكم يباكم min kulli ma sa'altumuhu duk abin da kuka roke shi ala hasabi masalihikum abisa gwargwadon maslahar ku ta rayuwa wani roki dan Allah ya baki wani roki mukamin Allah ya baki wani roki ah, ilimi Allah ya baki kowa dai akwai abin da yake roka kuma lalle Allah na ba kowa ya yana biya kowa bukata gwargwadon yadda mutum ya tuka sharuɗan azu tambaya din wa in ta'udu ni'matallah inda ake za ku kididdiga ni'imomin ubangiji ta'ala la tuhsuha wato ba za su iya kanku ba ni'ima anan da cewa mufrad ne amma an yi idafa din su zuwa ga mai ma'arifa shine lafzul jalala bal huwa a'raful ma'arif ba wani ma'arifa da yafi Allah zama ma'arifa a duniya to da haka ka'ida shine idan ismul jins aka yi idafa din sa zuwa ga ma'arifa to sai zato ma'anar sa jam'i ba mufrad ba da haka ba za ka ce ba wa inda udu ni'mat Allah inda za ku kirga ni'imar Allah ba ni'ima dai bace bai ni'imomin Allah la tuhsuha to da ba za ku yi kirga su innal insana la zalumun kafar innal insana lalle dan adam wanda yake kafiri la zalumun mai yawan zalunci ne sannan kafar mai yawan cewa ne ai kasiru zulmi li nafsihi yana yawan zaluntar kawunan kansa bil ma'asiya ta hanyar sabo wal kufr sannan yana yawan zaluntar kansa ta hanyar kafirci li ni'mati rabbih dangane da abin da ya shafi wato ni'mar ubangiji thumma amara bi dhikri ibrahim sannan abin da zai biyo baya ubangiji ta'ala zai ambaci kissar annabi ibrahim الشخصية المثالية وانت أن أدن نبقى مثالي في ربط النعم بشكر منعمها dan a kulla alaka tsakanin ni'imomin da Allah ke yi gabawa da kuma yadda ake godewa mai ni'imar shine Allah din wal ikhlas domin kuma a kawo mana hoto na ikhlasi fi ibadatillahi wajen bautar Allah ta'ala wa sababun ni'am allati tatamatta'u biha quraish la'allahum yadhakkarun kuma domin a tunatar da quraishawa sababun ni'imar da suke suka samu suke inwantuwa da ita cewa ta samo asali ne tun daga annabi Ibrahim alaihi salam la'allahum yatadhakkarun za a tana musu wannan ko sun yi tuntuni wa yaktaduna bihi su yi koyi da annabi Ibrahim alaihi salam dai shine sababun ni'imar da suke raye a cikin su mutanen Makka sai Allah وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس ومن تدعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم وإن أبايس أنا قدر كلمة أذكر كتنا فوك أنبتي إذ قال إبراهيم لا بارن ديكي كنتي سجن أبن الرباية yayin da annabi ibrahim alaihi salam yace rabbi ya ubangiji ij'al bana da amina ka sanya wannan gari mana ya zanto amintacce an gane da amnin ma'abucin aminci ta yadda idan mutum ya shiga za a amintar da shi ta fuskar dukiyarsa a amintar da shi ta fuskar rayuwarsa wa kada ajaba Allah du'a'ahu Allah ya ansa addu'ar Annabi Ibrahim alaihi salam fa ja'alahu haraman sai Allah ya da wannan wuri na Makka ya zanto hurumi la yusfaku fihi damu insan ba a zubar da jinin dan adam a cikin haramun ne wala yuzlamu fihi ahad ba a zalantar wani Allah ya hana wala yusadu saido ba a farautar dukkan wani dangin abin farauta da ke cikin horamin wala yuktala salahu daidai da ciyawa da ta fito a wajen an ce a tsige ta kar a mata ta'addadi an gane ko ubangiji ta ala an sadda annabi ibrahim a walam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yatakhaffafu an-nas min hawlihim kin ba sa ganin mun sanya hurumin makka da suke ciki zanto abin tacce larabawa na girmama shi cikin zukatansu ta yadda mutum zai ga wanda ya kashe mahaifinsa a cikin makka amma ba zai iya daukan fassa ba dan yana ganin zubar da jini a wajen bai dace ba har sai in ya fita daga hurumin makka wa yutaqaffafu an-nas min hawlihim su duba garurukan da suke makwataka da makka mana ana ta kashe mutane ana yi musu kwaki ana riba ki duke su amma su suna maka ba ta kawo musu hari ba Allah ya sanya wurin ya zanto amintacce sakamakon addu'ar Annabi Ibrahim alaihi salam Annabi Ibrahim ya ce ij'al hadzal balada amin ya Allah kamar yadda wannan gari ya zanto amintacce wajnubni kuma ka nesanta ni wa baniya ni da na anna abudal asna kar mu bauta ta gumaka rabbi ya ubangiji innahunna lallai su gumaka din nan adlanna kaseeran minan nas sun halakar da dama daga cikin mutane da ibadatihim laha sai da su mutane suka rinka bauta ta gumaka ma'ana gumaka sun zanto sanadiyar fatan mutane an ba haka ba gunki da kansa tunda baya da tasarrufi ba ya da kafa da zai taka da ita ba ya da hannu da zai tafi tafi alahum arjulun yamsuna biha am lahum aydin yamsuna biha am lahum a'yunun yubsiruna biha am lahum azanun yasma'una biha ba su da daga cikin wannan a cikin nan ba su da ikon halakarwa ko ko batarwa sai da ake a sanadiyyar dan adam ya bata afdanna kaseeran minan nas a sanadiyyar dama daga cikin mutane sun bata faman tabi'ani ya Allah dukkan wanda ya bi ni ala tauhidi kan tauhidi fa innahu minni to wannan yana cikin mabiyana ainin ahli dini yana cikin ma'abota addini na wa man afani wanda ko ya saba min fa innaka ghafurur rahim to ya Allah kai mai gafara ne mai jin kai ne hada qabla ilmihi annahu ta'ala la yaghfiru shirka malai ce annabi ibrahim alaihi salam ya faɗi wannan kafin ya san cewa Allah baya gafarta shirka sai kawai ce ya ubangiji duk wanda ya bi ni wannan yana cikin ma'abota addini na akwai sa zai samu rahama wanda ko ya saba mun to ya ubangiji kai masa gafara a lokacin yana neman gafara dai da su mutane dai yace fa innaka ghafurur rahim wato lazimul qawl shine ya Allah yi musu gafara tunda kai mai gafara ne yi musu gafara tunda kai mai jin kai ne yi musu jin idan shine ma'anan fa innaka ghafurur rahim to wannan aya idan muka dora a cikin suratul baqara ta zo ta masaka. amma da dan bambanci wa iz qala ibrahim rabbi ja'al hadha baladan aminan warzuqha ahlahu min ath-thamarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير yace ya ubangiji sanya wannan wuri ya zanto baladan amin id'al hadha baladan amin warzuq ahlihi min ath-thamarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir yau kuma yace id'al hadha al-balada amina wa bani ya abdul menene bambanci tsakanin ma'arifa da kenan da kuma tangulen da ba a sa ma'arifa ba kina suka ce kan idan man kalle rabbi ja'al haza baladan amin annabi ibrahim yayi addu'ar ne a lokacin wurin yana fili dan biwadin gairi zai zakin kamar da aya za ta an gane ku? tunda a wannan lokacin babu gini fili ne ko duka babu sai zan so sai a ce haza ba a ce ba haza balada ya Allah mai yadda wannan ija alhaza mai yadda wannan fili ya zanto mai baladan gari aminan amintacce kaga ija al fi'ilin ja'ala ne wanda yake bi ma'ana sayyara wanda yake ya ta'adda ila maf'ulain yana buƙatar maf'ulan bihi mansub guda biyu hadha shine maf'ul al-awwal baladan maf'ul al-thani aminan na asli na maf'ul al-thani to amma ija al hadha al balada kamar ga garin da gine ginensa da mutane da komai ija al hadha al balada ya Allah sanya wannan gari bayan ya zama gari aminan amintaccen gari wajen nubini wa baniya annabi sallallahu alaihi wasallam to addu'a bi da ya gode ta kenan domin da aka ce haza baladan ij'al haza baladan haza din a lokacin ba waje yanzu yana roƙon Allah ya mai da shi mai gari garin da zai siffanta da aminci amma idan aka ce haza balada aminan ma'ana garin gaji a gile yanzu ana neman a sace zaman to amintacce ne waɗansu suka ce addu'a bi ce yi ya yi a farko lokacin da ya kawo iyalinsa bayan bani durhum sun zo kuma ya kawo ziyara wajen annabi Isma'il alaihi salam ya sake yin addu'a karo da haka wadansu suka ce domin su fita daga ƙangin wannan maimai da ke cikin alqur'ani an fahimta ko waɗansu kuma suka ce a addu'a ɗaya ce ai ita ne kira idan ta mai lokacin ta zama ma'arifa ke an faɗa a cikin sufil bakara a matsayin na kira da aka sake wa mai ta kisar alin cikin sautin ibrahim sai zan tome ma'arifa tunda ta kararar kenan to amma kuma wannan zancen zai zama karbabbe in mun yi yadda cewa bakara ce ta fara sauka sannan surat ibrahim wanda ke gaskiyar al'amari surat ibrahim ce ta fara sauka sannan bakara domin surat ibrahim makiya ce bakara kuma madaniya ne to amma idan mutum ya lura da kisar gaskiya zai ga abin da ya faɗa kan ida alhaza baladan Amin. ka sanya wannan ka sanya wannan wuri ya zanto gari amintacce warzuq ahlahu min as-samarat ka arzika ma'abota garin min as-samarat dangin kayan itace man amana minhum billahi wal yawmil akhir amma fa wanda yayi imani kadai da Allah yayi imani da ranar tashin kiyama shi kadai zaka arzika qala sai ubangiji ce wa man kafara har wanda ya kafirce din ma zan bai fa umatti'uhu qalilan thumma astarruhu ila azabin nar wa bi'sal masir wata wato zan dan jiyar da shi dadi wanda ya kafa shi din ba amma sannan kuma daga sai in tilasta muku shiga Ba ma ne da yake warzu abin nan idan alhada albalad amin wa junubni wa baniya an na'budu al-asnam rabbi innahun adlalna kathiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim wato anan gurin abin da ya roka a can daban da wanda yake cikin waɗannan ayoyi nan yana ta wajnubni ka nisanta ne wa baniya ni da zuriyar gidana an na'budu al-asnam daga bautar gumaka rabbi innahunna adlalna kaseeran minan nas illa in ka neman tsari daga bautar gumaka dan su gumaka a sanadiyyar su da yawa daga cikin mutane sun fata faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim wanda ya bini to yana cikin mabiya addini na wanda ko ya kauce ya Allah kai mai gafara ne mai jin kai hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan magana ta annabi Ibrahim alaihi salam rabbi يتي ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس ومن تبعني فإنه مني ومن أصاني فإنك غفور رحيم ya kuma karanta abinda annabi Isa alaihi salam ya faɗa in tu'azibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim annabi Isa ya ce ya ubangiji in kai musu azaba bayin ka ne in ka gafarta musu to lalle kai ne al-aziz mabuwayi mai zartar da komai mai rinjaye cikin al'amuransa al-hakim sannan komai da annabi sallallahu alaihi ya karanta waɗannan ayoyi guda biyu waɗanda suka kunshi waɗannan annabawa da irin bayanan da kowa ke yi sai ya daga hannu na ta Allahumma ummati Allahumma ummati ya Allah ka jikan al'umma ya Allah ka jikan al'umma ya fashi da kuka sai ubangiji ta Allah turo masa malaika jibril tambaye me yasa yake kuka ba dan Allah bai sani ba ba dan ubangiji ta Allah dan shi jibril din ya sani sannan kuma wata hikima da za a faɗa mana lokacin da yazo yake tambaye ka me yasa kake kuka ya me yasa kake kuka sai ya faɗi yasa yake kuka da kuma abin da ya faɗa lokacin da ya kuka din shine Allahumma ummati Allahumma ummati malaika da ce to Allah ya aiko ni in faɗa maka cewa lalle zai datsa maka rai cikin al'ummarka ba za ka ga abin da zai bakanta maka abin nufi mafi yarin jayan al'ummarka za su samu gida za su samu tsira za su samu tafi mafi yarin jayi za su samu tsira cikin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an bayyana to idan mutum yana zaman nasara kuma sai ya riko da al'asba domin kowane irin abu yana da sababi babu yanda za a yi kana son kuɗi baka fita kasuwanci ba baka fita noma ba baka je leburanci ba kwanta a daki ka ce ranta na daka Allah ke baki babu yanda za a yi ka zo kana neman aljanna kuma sannan kuma kai baka yi aiki ba baka yi kwazo baka yi imani ba sannan ka ce Allah samu aljanna ko ki zo ki ce Allah samu aljanna Allah samu da garan na da Fatima yadda mata ke ba babu yanda za a yi babu imani babu aiki mutum ya buge da addu'a kadai dole sai mutum ya dan an sanya aiki da imani su zanto sababi sababi sai Allah ya tada za maka da rahmatsa bayan an samu sababi na al-iman wal amal salih imani da aiki na an fahimta ko da a ce akwai wanda ba zai rike sababi ba a duniya kuma rashin rikon sababin ya amfane shi da aiki tunanin Maryam ga ta mace ga ta da juna biyu ga ta a bayan gari inda babu kowa sai ita ga ciwon nakuda ya zo mata dan Allah sababba na rauni guda nawa guda hudu alal akalli in muka tsaya akan su kadai idan tabazat min aliha makanan kaga ita kadai ta musabar mutanen ta fattakhadhat min dunihim hijaba ai ne da su kenan to kuma tana cikin wannan hali fa hamalatu an tabbata bihi makanan qatiyya kaga ciki kansa Allah ya ce masa wahanan ala wahan rauni ne bayan rauni shi kansa ciki din sannan kuma a ja'a al-masadu fa ja'a al-masadu ila jiz'in nakhlati kaga ga ga ciwon nakuda wanda rauni ne sannan ga take ta kanta mace kuma wannan din rauni ne da ba kowa a wajen kaga duk dangi na rauni sun haɗu a wajen amma lokacin da tazo suna jin takaicin ya laita ne mutu kabla haza wa kuntu nisyan mansiya fanadaha min tahti a wata kira'a fanadaha man tahta Allah ta tahzani qad ja'ala rabbuki ki sariya me aka ce da ita wa huzzi ilayki bi jiz'in naqlati tasaqqa alayki rutaban jamia fakuli washrabi wa qarri 'ayna فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا ubangiji ce wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhlat kama kutulan dabino ki jijjiga shi kaji fa hazza ya huzzu hazzan shi kan kidirin kalmar fi'ilin ma mudha'af wanda ke nuna akwai aiki a ciki huzzi ilayki bi jiz'in nakhlat kama kutulan dabino ki jijjiga to saqit alayki rutaban jami'a ai dabino sa fado miki da danki a jikin su ki fita yi bayan kin jijjiga sun zubo fakuli washrabi wa qarri ayn kaga anan ga al-aslu ga al-shurbu taqaddamahu al-hazzu wal itqad ko kuma wasat gaci da ta amma ba a ba a ta aka shawo sai da aka yi sai da aka jijjiga wa sallallahu nabi jijjiga wa ita ce sababin sai ubangiji ta ala ya zumo da dan da ya ga dama da sai a jijjiga ko bai zubo ba amma sai aka ce kai riko da sababi yanzu kai sai ka zauna kawai kai zaman ka a kalwa kada ta zikiri ba kai riko da sababi ba ka samu arziki zai iya yiwa dole sai ka rike alƙawari shine wani ke cewa alam tara anna Allah qala li maryamin wa huzzi ilayki al-jiz'a yastata fi ar-ratab wa law sha'a an tadnihi min ghairi hadhihi dalal walakin kullu shay'in lahu sabab ba gabe da Allah ya ce dan maryamu huzzi ilayki bi jiz'in nakhlat inda Allah ya ga dama da sai dabinan ya rubo ba tare da zuga ba amma kowane da dabina da sababi da haka sababin shiga aljanna shine imani kyakkyawa da kuma aiki na gari ikhlasi da mutaba'a ikhlasi yi dan Allah mutaba'a kuma tsayawa akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da aka wa manzo sallallahu alaihi wasallam alƙawari to mu koma kisra nabi Ibrahim alaihi salam a ciki dai zamu ƙara ganin cewa lalle abin da yake cikin surka Ibrahim bai yi nesa da abin da ke cikin surka Bakara ba Da haka addu'a ce kamar da aka yi lokaci guda sai Allah ya ce rabbana rabbana inni أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ubangiji ta Allah ya gaba da kyautanta mana addu'ar annabi Ibrahim annabi Ibrahim ya ce rabbana ya ubangijin mu inni askantu min dhurriyyati lalle ni na saukar da wani bangare na zurriyata biwadin a wannan fili gairi in wanda yake ba ma abincin shuka ba babu shuka a ciki kaga wannan ya nuna a lokacin babu gari kenan inda baitikal muharram a wurin ka mai alfarma mai daraja rabbana ya ubangiji li yuqimu salata na ajiye su a wannan wuri don su tsayar da sallah a can ya ce askantu min zurriyati wani saki na zurriyata domin annabi isma'il ne kadai da mahaifiyarsa ya kawo nan wuri an fahimta ko yayin da annabi ishaq da mahaifiyarsa da sauran zurriyar kuma suna kan abaitul maqdis kaga wani sashi ne na zurriyar ba duka zurriyar askantu min zurriyyati bi wadan ghayri zar'in inda bai al-muharram rabbana li yuqimu as-salah imam al-qurtubi yace da wannan ake kafa hujja da falalan yin sallah a makka ko da ko ba wannan aya ko hadisi ingantattu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma malamu fiqh suna kokarin kulla alaka tsakanin ayoyi da hukunce hukuncen fiqh wanda wannan yana da matukar kyau kwarai da musamman Imam al-Qurtubi cikin al-Jami' li ahkam al-Qur'an yana da wannan miza din kokarin rab na ahkam da dalilan cikin Qur'ani yake to mas'ala kaza an cire ta ne karkashin aya kaza wato da yake da yuqimu salata don su tsayar da sallah a wannan waje ma'ana kamar mafi muhimmancin abin da za a yi a maka a samu lada daga cikin al'amura mafi muhimmanci akwai sallah domin sallah a masallacin Ka'aba din nan so daya idan mutum ya daidai da sallah dubu ɗari take a wani wuri daban ba kamar yadda sallah a masallacin manzon Allah so daya daidai da sallah dubu a wani wuri daban ba kamar yadda baitul maqdis yake da matsayin sallah 250 wani hadisi ya nuna sallah 500 amma da'ifi hadisin da 250 ya fi inganci an gane ko wato waɗannan sune wurare da suka fi ko ina daraja da kima kenan inda mutum zai sallah ya samu lada sama da ko ina masallacin Ka'aba da ke Makka da masallacin Madina da masallacin Baitul Maqdis Allah ya gaggauta yantar da shi daga hannun yahu li yuqimu salata faj'al af'idatan minan nas ya Allah ka sanya zukatan wani sashi na mutane hawi ilaihim su karkata zuwa gare su zuwa ga su zurriya ta an gane ka hawi ai kamilu su karkata ko ta shinnu su samu bege ilaihim zuwa ga iyali na da ke nan su zo garin makka qala ibn abbas abdullahi dan abbas yake law qala afidatan nas da yace faj'al afidatan nas yace la annat ilaihi faris wa ruh wa nas kulluhum yace da rumawa da farisawa da dukkan mutane sun samu begen zuwa makka amma da yake afidatan minan nas zukata na waɗansu mutane sai zan to mu ne kawai amma wanda ba mun ne baya bai kin yi maka wanda ba mun ne an fahimta ko wato tun daga nan gurin ashe kenan ka ji kana san maka ka ji kana san madina alama ce ta me ta imani ta musulunci ka ji ka tsani makka ka tsani madina ka tsani mutanen makka ka tsani mutanen madina alama ce ta me ta munafunci da nifaka hadisi yana cikin bukhari manzo Allah yake cewa al ansar la yuhibbuhum illa mu'min wa la yubghiduhum illa munafiq yace al ansar mutanen Madina ba mai kaunar su sai mu'mini ba mai kin su sai munafiq akwai inda yafi maka daraja a duniya yo ana batun maka yana bagada da su ai ba inda ya fi babu inda ya madina kima da daraja a duniya ba da al'af addu'ar annabi ibrahim ba ba da al'af idatan minan nasi tahwi ilayhi warzuqhum min ath-thamarat ka arzuta su wani abu na 'ya'yan itace la'allahum yashkurun domin su zanto masu godiya gare ka mala yace wa qad fu'ila wa qad fa'ala hakika ubangiji ya aikata musu haka din bi naqli sa'ib ilayhi ta yadda aka dauki da'if aka mai da ita makka ba wai aka dauki da'if aka mai da ita makka da akwai nisa farai da gaske sa'ib wuri ne mai dausayi idan an kwatanta da makka ya fi makka dausayi amma duk abin da ake nomawa na amfanin gona na yayin itace a sa'ib kai kace a makka ake yanzu kuma duk ma wanda ya je maka ko aikin maji ko umara ai zai ga cewa duk wani ɗan itace da ake nomawa a duniya ba a maka ba za ka an kawo shi maka addu'a annabi ibrahim ce ka nemi nabi za ka same shi in kana son koran sa shar gashi nan idan kana son wanda yayi baki gashi nan idan kana son busasshe inabi gashi nan ba inda za ka shiga take ɗaya ba za ka yi kilomita ɗaya ba sai ka same inabi kai ka ce a maka gonakin inabi bayan wadin ne gairi zai amma saboda addu'ar annabi Ibrahim warzuquhum min as-samarati da Allah ya yashkuru warzuq ahlahu min as-samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir ubangiji ta Allah ya ansa addu'a ababan da duk babu a garin ku nan ana fatar su sai a je a samu a maka ku noma a garin ku nan mu ganshi ba in kasuwa sun dauke sun kai maka haka ake ayaba idan kana neman ayaba ta India daban ta Thailand daban ta Pakistan daban ta Egypt daban ga tunan gunan duk za ka haka idan kana neman tuffa kala ta kala kala ta garuruka daban-daban a duniya za ka kuwa kawo maka addu'a annabi Ibrahim ba yadda aka iya sai an kai dole inda Allah ya Allah ya to sai Allah ya ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء ربنا يا أبنجي إنك تعلم ما نخفي كيف كسن أبن دمتي بوي وما نقلن بأبن دمتي بينه وما يخفى على الله من شيء في الأرض babu abin da yake boyuwa da Allah madaukakin sarki wani abu da ke cikin sama kasa wala ta sama ko wanda yake cikin sama ya kamilu an yakuna min kalamihi ta'ala imma dai wannan ya zanto cikon zancen wato wa ma yafa ala Allah min kayin sallallahu alaihi sama ya zanto maganar Allah ce au kalam Ibrahim ko kuma zai iya zama maganar Annabi Ibrahim ma'ana tabbas fadin cewa rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin maganar Annabi Ibrahim amma cikin aya wa ma yafa ala Allah min kayin fil ardi wa la fis sama yahtamilu an yakuna min kalam Allah ta'ala wa yahtamilu an yakuna min kalam Ibrahim alaihi salam zai iya zama maganar ubangiji ce ya cike aya zai iya zanto maganar Annabi Ibrahim alaihi salam an fahimta ko an yace min in fil ardi wala ta sama kamar da yace inna allaha la yaqfa alayhi in fil ardi wala ta sama wurare guda biyar ne a cikin alqur'ani inda aka ambaci sama da kasa amma aka fara ambatan kasa din sannan sama banda nan duk inda aka ambace su cikin alqur'ani sai an fara ambatan sama sannan kasa duk wanda ya kawo guda biyar din a jere zafi mai zuwa ko da ke sani mai zuwa kuma yayi nisa idan an tashi zan ba shi tallafi. littafi الحمد لله الذي وهبني على الجبل إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء التي الحمد لله الذي وهب لي الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق godiya ta tabbata ga ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya bani wato alal kibari bisa ga na riga na manyanta amma da haka yi mun baiwa Isma'ila ita ce da annabi Isma'il alaihi salam wa Ishaq da kuma annabi Ishaq alaihi salam inna rabbi lalle ubangiji na salati ya ubangiji ka tsaya ni in zanto mai tsayar da sallah akan kari mai yinta a lokaci wa min zurriyyati haka kuma cikin zurriyyata ka sa waɗanda za su rinka tsayar da sallah akan kari ai man yuqimuha wanda zai rinka tsayar da sallah wa atabi min ya zo da lafazin min li ilamillahi ta'ala lahu anna minhum dan Allah ya riga ya sanar da shi cikin akwai an bayyana ko domin sunan bakara lokacin da yake ah, wani hala wa min da samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir sai Allah ce wa man kafara qala man kafara fa ummatuhu qalilan kaga cewa wa man kafar ya mun akwai sannan kuma lokacin da yake ah, abin nan ah, ka sanya ni in zanto shugaba a cikin mutane an gane ko wa min zurriyati qala la ilaha illa anta ko abin nan wajibta la ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa tamahun qala inni ja'iluka a nas imama qala wa min dhurriyyati ya allah hadda daga cikin zurriya ta ma inda za a bada shugabanci din qala la ilaha illa anta zalimin qala fa zalimu bi tawba wannan ya nuna kenan an tarar da shi cikin da ya samu wannan sanin game da haka dan haka da yazo addu'a shi ma sai ya ladabi da yake rabbi da alni muqima salati sai ce wa min zurriyyati haka cikin zurriya ta kamun da sai da sallah bai ce su duka ba tunda allah ya ce cikin su akwai wanda suke an gane ka rabbana ya ubangijin mu wa taqabbal du'a ka anta addu'ar mu sai ta ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا يا أبيد مو اغفر لي كي من غفر ولوالدي دما هيفانا بيو وللمؤمنين دكما سورا ممنين يوم يقوم الحساب a ranar da hisabi zai tsaya shine ranar tashin kiyama ma'ana yana roƙon wa kansa gafara yana roƙon wa mahaifansa yana roƙon wa dukkan mummuni wannan dama shine ladabin addu'a lokacin da ka tashi yin addu'a ka fara roƙo wa kanka sannan idan ka roƙa wa kanka alkhairin duniya da na lahira ka nemi tsari daga sharrin duniya da na lahira sannan kuma sai ka roƙa wa mahaifanka idan suna da rai za ka roƙa musu dukkan abin da ya kamata a roƙa musu in shirya ta kuma bukata ka roƙa musu shirya fahimtar addini tsayawa akan siratul mustaqim a ba musulmai bane za ka roƙa musu shirya ta musulunta wannan mafi muhimmancin abin da za ka yi kenan in ko sun mutu ne a roƙa musu gafara in sun mutu da imani an gane ko to daga nan gudun kuma sai mutum ya shigar da sauran mummune gaba daya wannan ita ce sunnar annabawa ko da annabi nuhu alaihi salam bayan yayi bakarariyar addu'ar sa la tazar al ardi lil kafirin dayyara innaka in tazahum yudullu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kaffara sai sai rabbi gidilli wa liwalidayya wa liman dakhala baiti mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat wa la tazidu adh-dhalimina illa tabara Yadda rabbana ghfir li ya ubangiji kai mana kai mun gafara wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab wato wannan hujja ne bisa ga cewa wato ainihin mahaifiyarsa musulma amma wannan hujjar za ta zama hujja in mun hada wannan din da ayoyin da ke cikin wato ainihin suratul tauba da Allah ce ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeen walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an maw'idatan wa'adaha iyya فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم لأواه عليم wato tun da yayi bara'a daga mahaifinsa amma bai yi bara'a daga mahaifiyarsa ba sai wannan yana mahaifiyarsa mai fice musulma domin addu'ar da ya rinka yi wa mahaifinsa da mahaifiyarsa tare ga shi daga baya ya yi bara'a daga mahaifinsa amma bai yi bara'a daga mahaifiyarsa ina fatan kun fahimci abin nan yake rabbana ghfir zafirli wa walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab sai kuma yace ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشقق فيه الأبصار موضعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم شرطهم وعقدتهم هواء يتي ولا تحسبن الله غافلا kada ka taba tsammani ya kai mai tsammani kar ka tsammaci cewa ubangiji ta'ala ghafilan yana gafala amma ya amalu zalimun dangane da abinda azzalimi suke aiwatarwa kar ka dauka cewa Allah ya gafala bai sani ba ko sun gagare shi ko sun faskare shi ko alama ba su gagare ubangiji subhanahu wataala ba ba kuma gafala Allah yayi ba kar ka suna tafarce masa suna saba masa suna fada da addinin sa suna azabtar da bayinsa duk da haka ya ba su lafiya ya ba su dukiya ya ciyar da tattalin arzikin su gaba ya ba su duka abin da suke bukata a rayuwar duniya su more ba haka bane ba inna ma yu'akhiruhum sanade kadai Allah na musu jinkiri ne li yawmin ga wani yini takhasu fihi al-absar wanda idanu za su tsatsare a cikin sa akan ce al-basar lokacin da ya kasance mutum ya zari ido ko kimta baya ranar tashin kiyama ke saboda wahala waqtaraba al-wa'd al-haqq fa hiya bari a cikin babu jinta an gane shi ce la kafaru kar ya ruɗe ka kar ya baka mamaki kai kawo ɗan kafare a cikin duniya su hau sama su je kasa su hau su hau jirgi su yi mai menene su sarrafa na'urori yadda suke so su zalunci wanda suka ga dama su kawo policy na economic wanda za su zalunci mutane su yi wa mutane faki su sa muku bashi da za ku yi biya da ku kuma har ƴaƴan su yi muku duk wannan kar ku dauka cewa Allah madaukakin sarki wai sun fi karfin su mata'un qalilun summa ma'awahum jahannam dan kankanin jin daɗi ne kawai a nan gidan duniya amma makoma sai ita ce wutar jahannam shine inda ma yu'akhiruhum yawm tasfil absar ta karanta ta baya muhtiina yawmin tasku fihi al-absar shine ranar tashin kiyama a wannan rana muhtiina za ka gansu suna gaggawa ya yakhrujuna min al-ajdasi ka ka'annahum ila nusubin yufidun wato suna gaggawar fitowa daga cikin kabari shine muhtiina muqni'i ru'usihim sun daga kawunan su sama saboda kowa baya san da kai yana jin tsoron mai zai faru in ya san da kansa muqni'i ru'usihim sun daga kawunan su sama la yartaddu ilaihim sarfuhum ganin su baya dawo musu ma'ana kowa ya bude ido haka baya rufe ido ina la yartaddu ilaihim basir wa afidatuhum hawa zukatan su sun zanto hawa'un yamsu ba komai take saboda mai zuciyar ma ta tashi daga inda take ta dawo makogaro balagatul qulubul anajis hanjara shine makoshi an gane to ce da ranar tunanin da ya aiki akwai tunanin ya akwai tunanin bace akwai tunanin mota akwai tunanin gida shine afi da tuhum hawa ba komai dai wannan gararin da ke gaban su shine kawai a gaban shi amma ba tunanin dukkan wani abin da da ake tunanin sa a nan duniya وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخ أخرنا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال الإحسان التي وأنذر الناس كفرجت الدمتاني ترازنت دسو يوم يأتيهم العذاب رانا دا عذاب ذات زومس هو يوم القيامة إن إن رانا ذات القيامة a wannan rana fa yaqulu allazina zalamu waɗanda suka zalunci kawunan su ta hanyar kafirci sai ka tuna cewa rabbana ya ubangijin mu akhirna ila ajalin qarib ka yi mana jinkiri zuwa wani kankanin lokaci a dawo da mu gidan duniya a babu mu minti biyar mu imani mu itirafi da cewa kai kake za a bauta mu ko da kalmar shahada mun furta a ba mu wani dan lokaci da za mu gyara a dawo da mu gidan duniya walau annal lana karatan fanakuna min almu'minin haka za su ina ma za a dawo da mu gidan duniya dan mu ma mu imani ina akarna ila ajalin qarib dan yi mana jinkiri zuwa wani kankanan lokaci je nujibu da'awata za mu anka kiranta na tauhidi da ka turo manzanni da wa nattabi'ir rusul za mu biyayya ga manzanni wato da sun bi wanda ba manzanni ba saboda ka'ida shine dukkan wanda ya yi wani biye biye ya bi wanda ba manzan Allah ba wallahi yi hasara da ranar tashin dukkan wanda ya bi wani wanda ba manzan da aka turo masa ba yi hasara ranar tashin dan da zai akhirna ila ajalin qarib nujib da awata nujib da awata shine mai tauhidi mu daina shirka wa nattabi'ir rusul mu bi manzo shine mu daina bid'a dan ba wanda zai tsira ranar tashin kiyama sai wanda ya je da tauhidin da babu shirka a ciki da sunnar da babu bid'a a ciki tauhidi khalid babu da cikin shirka sunna tsantsa babu wata kura ta bid'a shine abin da kalmomin bai so kunsa nujib da'awataka wa nattabi'u haka za su nemi a ba su lokacin da za su yi wannan wa yuqalu lahum tawbiqan sai a faɗa musu wannan zance dan kunyatar da su da nuna zargi gare su a walam takunu aqsamtum min qabl shin da ba ku kasance kun yi rantsuwa ba min qabl sun da cewa malakum min zawal ku din nan ba za ku gushe daga gidan duniya ba kuna tsammanin ma kiyama din ma babu abinda kuka yi tarin tsawa ba kai kin wa aka samu billahi jahada aymanihim la yab'athu Allahu man yamut kace san san Allah ba zai tashi wanda ya mutu rantsuwa kuka rinka ya kan إن أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من wa takantum fi masakin الذين zalamu أنفسهم kun zauna a gidajen وأن suka zalunci kawunansu yanzu yau dukkan wani wanda yake zaune a gida gidan nan da kake da mazaunin wani ne a wurin dukkan wani wanda yake wata fada fadar da yake zaune za ta wani dukkan wani wanda yake wani katon ofis ofis nan da yake gida wani ne a wannan wani kila yayi zalunci yau ina yake wa sakantum kun zauna a gidaje da unguwanni da birane da ƙauyukan waɗanda suka zalunci kawunan su fi masakinin da zalamu an fusa a cikin gidajen waɗanda da sun zalunci kawunan su wata kan uh, uh, ne wata bayyana na kuma ya bayyana gare ku kai fa Allah bi irin yadda muka ai muka aikata musu muka hallaka su muka dammara su ya zanto kamar babu su gaba daya kamar ma ba ta fahimci ba ba wa darabna lakum al-amsal mun riga mun buga muku misalai bayan misalai a yau in wata gona kake nomawa da ta wani ce a wani a yau in wani gida kake gida wani ne in gari kuke ki za ta yi ku yan gari kaza ne da garin suwa ne yanzu da kake cewa garin ku ne ko bayan nan kuma zai zama garin suwa ne wato in mota ce da motar wani ce kuma wata rana motar nan da kake ciki za ta zama ta wale. dukkan abin da kake gani yau kana moruwa da shi da ba zai faɗa to waɗanda suke zalincin da dukkan zalincin su wanda kuma wannan sun tuwa wa tabayyana lakum kayfa fa'alnahu ya bayyana gare ku irin yadda kuke musu Allah ka sa da dama lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya wuce ta alhijir wato garin mutanen annabi salihu alaihi salam akan hanyar zuwa can da ya wuce ta wajen lokacin za su yaki tabuta dai yake cewa to fa yanzu muna cikin yankin mutanen da suka zalunci kawunan Allah ya soko da azaba ya dammara ku yi gaggawa kar ku ce ta wannan wuri face sai kuna kuka ko kuma ku faɗi wani wa'azin da za a yi kuka dan jin tsoron kada irin azabar da ta shafe ku ta su manzon Allah yana kan rakabinsa sai karanta abulan rakabinsa ya dauki wani mayafi ya rufe kansa saboda wurin an dammar mutane a wajen to a yau sai mutum ya rike kamun da an dammar mai shi sai ya rinka annashawa da jiddi da kai da girman kai da kaza mu ne muka yi kaza mu za mu sa mu yi kaza mu ne kaza shi kadai ne ba ba ma rika cewa mu ne da lamirul dan kadai ne ko ya dan adam ya samu wani matsayi a duniya sai ya وضرب لكم الأمثال لا مثالين دائما بغى وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتهون منه الجبال وقد مكروا مكرهم حقيقة sun kulla matukar makircin su in ana nufin kafiran yanzu ma'ana sun kulla manzon Allah makirci kala kala sunfi sunfi in ana nufin kafanin wannan al'umma haitu aradu kasalahu lokacin da suka yi nufin kashe annabi aw taqayidahu ko daure shi aw ikhrajahu ko kuma wato fitar da shi daga gari wa inda Allah makaruhum amma duk abin da suke kullawa yana wurin Allah ta'ala hannun abin da kuma yaya zai fitar da sa. ai ilmuhu ilmin abin na wurin Allah au jazaohu ko sakamakon makin sunna yana wurin Allah yanzu yamku bikal ladina kafaru yusbiduka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin haka suka rinka kulla manzo Allah a kace shi ne wadansu a daure shi wadansu a kore shi daga duk dai abin da ake ganin me za a yi a dakatar da da'awar sa kaka ci gaba amma wa yankuru wa yankuru Allah suna kulla nasu ubangiji kuma na kullawa dan ya warware abin da suke kullawa dan ya samar da manzon sallallahu alaihi wasallam wallahu khairul makirin shine nan aya take wa qad makaru makara wa inda Allah makaru hakika sun kulla makircin su lokacin suke kullawa ilimin makircin nasu na wurin Allah cewa suna kullawa don haka ya sai zai samar da annabinsa don da suka imani tare da ko sakamakon makircin yana wurin Allah zai bayar musu da markati wa in kana makruhum litazula min al-jibal anan akwai kira'a guda biyu kira'ar farko kira'ar jumhur ita ce wa in kana makruhum litazula min al-jibal a lokacin wannan kira'a ta jumhur ana kirga in a matsayin ma annafi yake an gane ko a'a a matsayin in tana nan a matsayin ta na abin nan in tsanan gurin mukhaffafa ce mana sabila yadda zan ce ki wa innahu kana makruhum fi tazula min musiba wa innahu lalle da al'amari yake kana makruhum kafircin ya kai matakar girman da li tazula min jibal kamar duwatsu sa bushe daga inda suke saboda wannan makircin makircin da suke kullawa in ba dan kariyar ubangiji ba in ba dan kariyar ubangiji ba da dutse ma sai ya tashi daga inda yake akwai yau makircin yahudu da america da rashin ba ya kai wani ba amma kariyar ubangiji ta hana cikin nan an gane ko kira'a ta biyu ita ce kira'an Ali bin Hamza al-Kirdai ita kira'ar wa in kana makruhum la tazulu min al-jibal la tazulu min al-jibal wa in kana makaruhun la tazulu minhu al-jibal wanda la tazulu minhu jibal an gane ku idan muka dauki kira'ar wa in kana makruhum la tazulu minhu jibal da wa qira'ar wa in kana makruhum li tazula minhu jibal wato zai ba mu sakamakon a ɗaya kira'ar, makirkin yana da girma matuka a ɗaya kira'ar, makirkin ko bai kai komai ba dan kankane an gane ko kira'ar wa in kana makruhum li tazula minhu jibal wato makircin su ya kai matsayin da kamar su sa gushe saboda an gane ko kamar da Allah ya kadu samawati ya tafakkara minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takarru al-jibal hatta ya kadu samawati ya tafakkara minhu abinda kafirai suke yi na dingina ma Allah madaukakin sarki da wato kalma ce da sama saura kirin da ta rufo daga inda kasa saura kadan da ta zaizaye duwatsu da sun dagargaje gaba ɗaya sun zama kura an da aular rahmani wala da saboda munin kalmar da suka faɗa ta cewa ubangiji ta alala an gane ku a dai kira kuma sai zanto raunin abu da ke nuna wannan to sai ubangiji ta Allah ce فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز wala tahtabanna Allah kar ku taba tsammani ubangiji ta'ala mukhlifa wa'dihi rusula wato zai saba alƙawarin da yawa manzannin sa bin nasari ta hanyar taimako bal yansuruhum bali ubangiji ta'ala zai taimake su inna allaha azizun lalle ubangiji ta'ala mabuwaye ne ai zalibul lahi zalibul lahi yuzihu shay wato mabuwaye ne babu abin da ke gagarar sa wato dun tikam sannan kuma abucin daukan fansa ne mimman asahu dangane da wanda duk ya saba masa يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأرض ubangiji ce yau tubaddalu al ardu ranan da za a canja wannan kasa zairul ardi ba ba wannan kasar ba za a canja kasa da wata kasar da ba wannan ba. wa samawat nan kuma za a canja sammai wa yawmul qiyamah shine yin ranan tashin kiyama liyahsura an-nas ala ardin bayda domin a taro mutane ko domin mutane su tashi liyuhsara an-nasu domin a tayar da mutane ala ardin bayda a wata kasar daban fara sal da ita naqiya wanda babu datti كما في حديث الصحيحين كما يدك cikin hadisin Bukhari da Muslim وروى مسلم إمام مسلم يا رويته حديثي cewa ku النبي صلى الله عليه وسلم an tambaye annabi ina da amince ka tabbata gare shi da iyalan gidansa yawma ainan nasu yawma izin ina mutane suke a wannan rana kana ala sirat yace ai mutane suna kan sirat lokacin da za a canza kasa din suna kan sirat wannan hadisi umma na aisha ta tambaye manzo Allah wannan tambayar wa barazu lillahi alwahid alqahar mutane fara su za su bayyana ai kharaju min al-qubur za su fito daga cikin kaburburan su lillahi wahda qahar su bayyana gaban Allah shi kadai wanda ke mai rinjaye sai kin wa taral mujrimin yawma idin wa taral mujrimin kai mai karatu ko kai wannan annabi za ka hangi al-mujrimin kafirai yawma idin a wannan rana mukarramina suna daure ai mashdudina ma ne suna daddaure tare da shaytanan da suka ja su kan tafarkin barna fil asfar a cikin abin dauri lafazin asfar jam'i ne na asfadu ko asfadu ko sifat akan ce masa saf da yawa fa'un dauri ko safat da yawa fa'un in fataha ko kuma sifat da kasar sa dukkan wannan ko dai zanto kai wato da baibai ko ya zanto dukkan wani madauri sawa madaurin hannu ko madaurin kafa ko kuma kukumi wanda za a daure waya mutum ko sasari za a daure mutum duk ina cikin asfat domin asfatin jam'i ne watal mujrimina za ka hangi kafirai yau mai izin a wannan yini mukarrabina suna da ɗaɗɗaure da asfat cikin kayayyakin sauri dai idan kace suna cikin da baibai ba da bai bayyana dangin abin daure shi kare ba in ka ce sakari ba shi kadai da dangin abin daure ba haka in ka ce mari amma in ka ce duka kayan daure ma'ana da sakari da da bai da komai an gane ko domin akwai daurin kafa din akwai daurin hannaye din akwai abin nan duk za a daure cikin azaba kina a wannan yurhul mujrimuna ma dimahum fa yukhadhu bin nawasi wal aqdam an gane ko fa hiya ila azqani kuma fa hum mukulun idh aghlal fi anatihim was salatil yusabuna fil hamim thumma fil nar yusjarun thumma salahum aina ma kuntum tusrikuna min dunillah to kaga nan gurin nau'i ne na abin daure da aka daure shi ne kila سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب وبنجد سرابيلهم ليقوا نفسه قمصهم كذا جمعنا قميص قمص rigunan su a wannan rana min katiranin an yi musu sune da farar wuta haka malaman gida suke fassara katiran amma qatran shine an-nuhas al-mudar wato tagulla da zafin wuta yasa ta narke ta zama ruwa kamar dalma kike wato shine abin da za a sa musu a jikin وتغشى وجوههم النار لانه ابلغ لاستئال na قطران din nan sunadari ne mai cin wuta mutaka da haka wadanda suke fassara da farar wuta din dan saboda yake cin wuta an gane ku wata ja wujuhahum nar wato wuta kuma ta riga ta lallabe fuskokin su shine talfahu wujuhum an-nar wa hum fiha kalibun wato gaba ɗaya wuta ta soye fuskokin sai da ba an gane ko yadda Allah kullu nafsin ma kasabat ubangiji ta'ala ya yi haka ne domin ya yi sakamako wa kowace rai dangane da abin da ta aikata ma da yake liyajin din nan muta'alliqun bi Bara barazulillahi al-wahid al-qahar liyajin Allah sun bayyana a gaban Allah shi kadai mai rinjaye don Allah ya yi sakamakon ya yi sakamako ga kowace rai da abin da aikata min khairin aw sharrin ko halittu fi qadri nisfi naharin a cikin wato gurbadan rabin yini min ayyamin duniya daga cikin kwanakin ai ko kanan ilbasari aw huwa aqrab inna ma ana kullu bin ya ta haza ishara ce zuwa ga alqur'ani mai girma balagul linnas wannan littafi isarwa ce ga mutane wa'azi ne mai gamsarwa ga mutane wanzila li tablighihim an saukar da shi dan a isarwa mutane shi wal yunzaru bihi kuma domin mutane dan ayi musu gargadi da alqur'ani wal ya'lamu hu dan mutane su gane bima fihi min al-hujjat dan da abin da ke cikin alqur'ani na hujjoji annama huwa ilahun wahidun hujjojin za su jagorance su cewa dai kadai abin bautawa da gaskiya shine Allah wal yadhakkar ulul albab kuma domin ma'abuta hankali su azantu bi digami ta'ikil asli fi zal yadhakkar an shigar da tane cikin zal yadhakkara ne ay yadhakkar ulul albab ma'abuta hankula ay ashabu dukhul ma'abuta lafiyyun hankula a kafin mu karanta wannan kan bayani na karshe ina son in bai mai samun abin da malai fassara ayar li tazula min jibal ban lura bana ke fare kita wa in kana makruhum litazula minhu al-ibad mala yace allamu fi litazula lamu din da ke cikin litazula lamun zuhud lamun ce ta zuhud wal fi'l mansubun bi an mudmuratan wujuban ba'daha wato fi'lan tazula din sai zanto ana masa nasaba ne bi an wadda take koyayya wajibi ne koyi ta lamun al ma'ana ma'anar wala yadurruna illa anfusahum ma'ana ba wanda za su cutar sai kawunan su wal muradu bil jibal abinda ake nufi da al jibal wana kila hakikatu wadanda suka ce tana nan akan hakikanin ta wa qila shara'i'ul islami al mushabbahati biha ko kuma dokokin musulunci ne ake kwatanta su da al duwatsu fil qarari wajen tabbatuwa wa tabat da rashin motsi wa bi qira'a wata qira'a bi fatahi lam da yin fataha ga lamun na la tazulu wa rafa'ul fi'li fi'lin da ke bayan ta zai zanto maf'ulan ne fa in mukhaffafa wal muradu ta'zimu makruh ma'ana dai in mun dauki kira'a wa in kana makruhum li tazula min al-jibal wato sai zanto in din nan wato daidai take da ma lafiya wa in kana makruh makircin su bai kai ne ta zo da minhul jibal a ce duwatsu za su kauce saboda shi ba ina fata an fahimta a nan sai zanto mai ake nunawa raunin makirci raunin makirci wa in da makarhum makircin su bai kai ne ta zula min jibal domin idan mun dauki lafin ne ta zula lamul juhud to ka'ida ne abin da ke kafin ta zanto mamfi ne kaga in din nan sai ta zanto na kai shine ma kana makarhum li ta zula min an gane ko kamar ma kana lahu liyan al mu'minina da ma antum kaga lamun lamun juhud yana fatan mun fahimta amma idan mun dauki kira'ar la tazulu fi'li mudari din marfu'i ne lamu nan gurin lamu tawkid ne an gane ko wa in kana makruhun sai zanto in din nan mukaffafa ce min sakila wa innahu lalle yadda al'amari yake kana makruhun makircin su ya kai matsayin da la tazulu min zuwa kamar zuwa su sa kauce daga inda suke saboda makirci a nan sai zanto me ake nuna wa girman makirci to kuma a cikin dukkan ma'anonin ko dai ka fassara makirci a matsayin wato abin da suke kullawa dan cutar da annabi ko ka fassara makirci a matsayin kafircin da ke cikin zukatun dan kafircin da ke cikin zuciya ma ana da shi da mai makirci wa makaru makara wa makarna makaran wannan kaga kullu makirci wallahi mun san kai kana batu makirci an gane ka amma wa mai kuruna illa bi anfusihim wa yasurun wannan annabi جعلنا في كل قرية liyamkuru biha wa mai kuruna illa bi anfusihim wannan makarfin da ke cikin can suratul an'am ya zanto kafirci da su kullu a cikin zuciyarsu ma'ana ko kullu al-makru ma kike ko kuma al-makru shine mai kafircin da su a cikin zuciya an gane ku to shine kuma da cewa kad tamar hadhihi al-aya wannan aya ta kunshi ala ma rasatu ala jami'i ma ma sura abinda suran nan gaba ɗaya ta zo da shi ita haza balagul linnas wal yunzaru bihi annama huwa ilahun ulul albab min tauhidi na tauhidi wal wahyi da kuma wahyi wal irshad da kuma shirye da mutane wal da kuma yin tuntuntuni wal wa'azi da wa'azi wa qad ko an cika surar da abin da ta fara da shi inda kaulihi ta'ala kitabun anzalallahu ilayka litufarja an-nas min adh-dhulumati ila nur Allah ya fara da wannan sannan da ya karfe kuma aka kawo liyan zaro bihi wa liyalabu annama huwa ilahun wahidun akwai dangantaka tsakanin farko da وفيها من المحسنات البديعة ما يسمونه برد العجز على الصدق a cikin wannan abu a cikin sura kamar akwai muhassinatul badi'a abinda malaman balaga nau'i na muhassinatul badi'a din da malaman balaga ke kiran sa raddul ajazi ala sadari wato abinda aka fara shi aka zo kuma aka من الظلمات الى النور نانتي ولينذروا به وليعلموا ان ما هو اله واحد cikin inza akwai ikrar da nasu da a cikin isra'il nasu na zulmati ila nur akwai inda ina fata an fahimta ko abinda da muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tun tuba harshe Allah ya kai assalamu ko dai wanda sun kwakwafa da yawa na gani amma dai zan je duba su a cikin shine zai bani kowa dai da sunan shi Yusuf Harun da Isa Sa'idu da Talha da Manene da Naziru da murtala ibrahim yulwa zan je in duba su zan je in duba su a nan dan yanzu da nake zan duba su a nan ba zan Allah rana ta yau a samu sakamako ko kafewa zan yi a gwamnati wasu lantarki ko da zan yi mai tambayar farko yana cewa ne fassarar wannan aya a walam yanzu fi malakuti samawati sama ard wa ma khalaqa Allahu min shay wa an haka an yakuna qad takaraba ajaluhum fa bi ayyi hadithin ba'dahu wani ayar tana cewa a yanzu rufi shin mutane ba su yin duba ba sa kallo fi malakutin da wal ardh cikin mulkin sama da ƙasa malakut mulkin kina fazidat al waw wa min mubalaga duba babban mulki da ke cikin sammai da kuma da ke cikin ƙasa mulkin da ke cikin sama kamar da rana ga wata ga kuma taurari an gane ko tabarakal ladhi ja'ala fis wa fiha wa munira a cikin mulkin kasa kuma ga duwatsu ga ruwaye da sauransu wa ma kana Allah min shay'in da irin duk abin da Allah ya halitta na koma menene idan suka duba za su ga akwai izina da ke nuna ya sakar Allah ta wa ana asa an yakuna da nake taraba ajalun kuma ya fusata a ce ya zo dab da fa bi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun da wanda zance za su yi imani bayan alqur'ani abin da yake nufi da hadith anan sabon abin da ba alqur'ani ba ba kuma hadithin manzon Allah yawanci yan tafiya suna kafa hujja da wannan wajen rashin yin aiki da hadithin manzon Allah sai Allah ya ce ba yi hadisin ba da wani amma sun manta da kalmar abin. tana da ma'ana a larabci tana da ma'ana a istilahi ma'anar ta larabci tana nufin sabon yi cewa haza kitabun hadith wannan littafi ne sabo haza thawbun hadith haza baytun hadith kana nufin sabo amma ma'anar ta islahi idan an ce hadisi ana nufin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko aikin sa ko abin da kai a gaban sa bai hana wannan shine hadisi to hadisi da ake hujjar shi cikin musulunci ba hadisi a ma'anar larabci ba hadisi a ma'anar shari'a wanda yana da sunaye akan ce hadisi akan ce sunna akan kuma ce masa hikima akan ce masa kuma khabar duk yana da umma na shine abinda manzon Allah ya faɗa ko ya aikata ko akai a gaban sa bai hana ba sallallahu alaihi wasallam kuma abinda kullum muke cewa in tarjini shine in sun kafa hujja da wannan aya da ita da ire-iren ta kan cewa Qur'ani kadai ake imani da shi abokin zancen suna iya kafa musu da waɗansu ayoyin da ke nuna kuma hadisi kadai ake imani da shi yanzu nan ba biyayya hadisin ba da wani kai Qur'ani kadai ma na fili kitabi mai sai Qur'ani kadai wa nazzalna alayka kitaba tibyanan likulli shay awalam yasbihim anna anzalna alayka kitaba mithla alayka duk suna kafa wuta da irin waɗannan ayoyi kan cewa qur'ani kadai aka sani ba a san hadisi ba amma sun manta za a ce da su wa ma aka kuma rasulu ku zo wa ma na aku an fa ana magana hadisi kadai ba ai magana qur'ani ba abinda manzon Allah ya rubuta wanda shine hadisi sannan kuma wa ma yantiku anil hawa in wa illa wa hayyu duk abinda manzo Allah ya furta da bakin sa kaga ba wanda aka saukar masa da wahayi ba kaga hadisi ba wanda aka saukar masa da tsari irin na alqur'ani ne wani abu ne amma Allah ta masa suna alwahyi tare da manzon Allah ne furta shi da baka wa ma yantiqu an alhawa in huwa illa wahyun yuha allamahu sannan kuma na hasana akhir wa dhakara Allah kathira sannan kuma fali hadar an innan ya koma zuwa ga Allah dan an ce la du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dukum قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم mai tambaya ta biyu yana cewa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum yadda rubutu ke azwajan amma ayar ina san an khalaqa lakum ne ko ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون على آية كم بك ما يذكرون wato kai ka kula rubutu wuri biyu na farko an khalaqa kum a madadin ka rubuta an khalaqa laka sannan inna fi zalika la ayatin sai ka rubuta la ayatin ubangiji ta ala ce wa min ayatin yana daga cikin ayoyinsa wato ababan da ke nuna samuwar ubangiji an khalaqa alakun min anfusikum azwaja ya halitta muku daga cikin kawunan ku mata ya halitta ya halitta muku mata daga cikin kawunan ku ma'ana matar farko ita ce hawa an halitta ta ne daga namijin farko shine annabi adam alaihi salam ya halitta mata din ne litaskunu ilaiha domin ku domin ku samu natsuwa zuwa gare ta domin in ba mace babu natsuwa dukkan mutumin da ya kai shekarun da zai iya sha'awar mace kuma yana da koshin lafiya sannan kuma ba shi da mace ko ba da cikakkiyar natsuwa cikakkiyar natsuwa da kamala ta bani adam din shine ya kasance yana da mutum zama ba mace bayan mutum ya zama ba da bizo larura sai ya rinka yin azumi dan manzon Allah ya ce man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj sun fassara alba'a da cewa shi ne sha'awar jima'i Wadansu kuma suka fassara shi da cewa shi ne gaba ɗaya mukunatul zawaji ko takaliful zawaji shi ne alba'a dukkan wanda ya sami ikon rike mace ko ya aure rike mace ko wanda yake da lafiyar da ya iya saduwa da mace sannan yana da aiki da zai iya sai da ita abinci yana da matsugunan da zai ajiye ta nashi ko wani haya duk wanda yake da wannan manzo Allah ce to ya aure fa innahu adabbu lil basar wa ahsan lil faras wa man lam yastati fa alayhi bis sawm fa innahu lahu min wanda ko baya da ikon wannan to sai rinka yin azumi domin azumi sai zai mata kamar dan daka yadda ake dan dandake rago baya ke barbara kai ma sai azumi ya dandake ka saboda yunwa da haka dai as-sukunun nafsi natsuwa ta zuciya tana tabbata ne ga wanda yake da iyali sama da mutumin da baya da iyali abinda ayar ke nuna kenan kamar yadda kuma cikin suratul bakara ubangiji da ana ce hunna basu, lakum wa antum libasun su tufafi ne gare ku kuma tufafi ne gare su cewa ku tufafi ne gare su ma'ana kai ne zaka ana ta sha'awar da namiji ta hanyar zina dan garka ita ce kuma za ta zame maka suturar ka ba za ka fada na badanga ta Allah na abadi ce wannan libasul lakum antum lakum lakum anna wannan sakanun lakum wa antum sakanun lakum to mun dauke fasara Abdullah dan Abbas sai litaskunu ilaiha nan gurin ya hadu da hunna libasul lakum antum libasul lakum kamar da kuma aka da mutum cewa gona ce nisa'ukum harsun lakum fa'atu harsukum annajitu faqaddimu li anfusikum wa taqullaha wa alamu annakum mulaqu fi bashrin ma'ana cikin ta mutum cewa akwai gona shi zai yi a duniya a rayuwa babu gona ba zai yi to ba zai yi kuma a rayuwa babu mace ba inda za ka yi gari guda na mazaje su kaɗai dukkanin su jam'ul muzakkar salim ba mace ko ɗaya ta tare da su ka tara musu dukkan kayan abinci da kayan alatu suke bukata ba za su iya rayuwa. in kuma sun rayu to idan ka samu wani shekaru za ka je garin ka sarar kowa ya mutu dan saboda za a yi ta mutuwa ne babu haihu dan sai inda mace ne ake haihu dan sai inda gona ne ake yin shuka to babu gonar ya za a yi shuka sai kuma an yi shuka ne sannan za a samu amfanin gona to sai inda mace ne sannan za a samu kusantar ɗa namiji da ya mace su kusanci juna sannan kuma a samu haihuwa sannan a samu dorewa. don Allah ya sanya ka'idar rayuwa shine da annabi sala'ifa fil ard ku zanto mamaya a ban ka tashi a gida kana cewa baba wata wata rana kuma sai a kai maka baba kaga sala'if maka Allah ya tsara rayuwar dan haka sai Allah ya ce wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma kuma Allah ya sanya soyayya a tsakanin ku da jin kai abu guda biyu da suke rike aure da soyayya da jin kai soyayya ita ce sababin da ake yin aure da din kai kuma shine sababin da aure ke wanzuwa saboda saboda duk irin yadda ka so mace lokacin da zaka aure ta da wuya ka samu soyayyan nan ta kai shekara goma ana yin ta daga baya sai jin kai kana jin tausayin ta saboda ƴaƴanta kana rufa mata asiri saboda ƴaƴanta ko saboda babanta har ka sake ta a jiba da abi a gidan duk wannan menene jin kai ko kuma ita ce ga wani halin kakanin kai haka yi ma tana tare da kirin suna jin kanka kai uban ya ɗinta ne kar suke ka ƴaƴan ya za su yi wata da kula da su o karta ne nemi kai ko a ce namiji shi da annabi biye dihi uku da tunika kullawa da warwarewa yake hannunsa amma mace ba ta da ma'ana dai ana bukatan ma'aurata su zama masoya kuma su zanto masu masu jin kai ana so ka rinka jin tausayin matar ka ana so ita ma ta rinka jin tausayin ka inna fi zalika la ayatin li qaumin yatafakkarun cikin haka akwai ayoyi ga mutanen da suke yin tuntu wato Allah ta sanar mace da ya mace karamar aya ba ta cikin ayoyin wannan yace don Allah ya gaskiya ne kai wani littafi da ake kira sarki yadda gaskiyar wannan zance ban fa littafi ko mai kira zance ba ko dai wani dan uwa Zainuddin dai Kaduna ya yi wani littafi mai suna sarki ya kawo min in duba shi a cikin dan lokaci kwarai da na duba waɗansu bangarori dan lokacin da ya kawo mutum akwai littattafai da dama da wasu sayan wasu gaba da duba mu shi kuma yana sauri ya buga shi na duba wani bangare daga cikin littafin ban duba wani bangare amma ya nemi in yi masa mukaddima sai ne mukaddima din gine ga abin da na gani a cikin littafi inda na tabi inda na littafin sa ya gina shi ne akan wato yantaccen fikihu fikihun da bai makalkalewa kowace mazhaba da haka cikin abubuwa da dama da ya kawo akwai abin da ya saba mazhabar malikiya da haka dole sai rikici da mutane daga baya bayan an buga littafin wani dan uwa za same ni naga wata matsala daga ciki gaskiya ba ta cikin matsalolin da na duba ta cikin littafin matsalar ita ce matsalar cewa mazi ba da nisa bane wanda hadisi ya tabbata ko da cikin bulugul mara hadisin mai kira wanda ana kafa hujja da kan da jisuwar mazi daga cikin ya yi magana cewa mani ba na jasa bane wannan sai aka yi tari idan da zai fi mani ba na jasa bane wannan abin da ya faɗa yana da gaskiya mazhabar malikiya da mazhabin abu hanifa ne suka ce mani da jasa amma mazhabin imam shafi da na imam ahmad bin hanbal suka ce kan mani ba da jasa saboda hadisin manzon Allah da ke Aisha ta ce na kasance kina wanke mani idan ya zanto danye a jikin tufafin annabi amma in ya zanto busasshe ina kankarewa da farce kankarewa da farce inda najisa ne zai wadatar da ta wanke mani wani hadisi ko da imam malik aro fi shi cikin wasu an bayyana ku saboda haka mani bisa ga zance mafi inganci ba na sabani ina ga wannan ba tsohon magana ba ce a wani na ta yi wajen shekara goma ina sai dai kawai ila an dade ba ya tambaya bane kuma ko cikin malaman mazhabar malikiya ba dukkan su ne suka tafi da cewa na jisa akwai yan malikiyan daga ne kace ce ni irin su Muhammad al-Amin ce ki sai amma da kansa ya ce mali ba na jisa a cikin ul bayan an gane ku fi izahil qur'ani bi qur'an da dai wadansu malamai da ba zan iya tuno su halin yanzu matsala idan an yi sabani tsakanin malamai wani ya ɗauko zance ya ce suwa na sun ce mani ba nan ta bane ka kuskure ne sai ka tafi yanzu daga wurin karatu ka ce Ja'far ya ce mani ba nan ta bane in ka faɗa haka kuskure ne amma in ka ce Ja'far ya ba da fatawan mani ba nan ta bane ke wannan daidai ne amma wanda ya fara faɗin wannan magana shine tun cikin sahabbai da tabi'i da tabi'u tabi'i akan wannan imamu Shafi'i ya isa ko bai isa ba akan wannan imam ahmad bin hanbal ke imam ahmad sunna wal jama'a ko me zaku to amma da wani an saba mazhabar sai ya rikima sai ya dauka kawai babu ilimi sai abin da ke cikin littafin sa da yake zaune a gida duk abin da ya saba littafin sa an yi fito a ciki kuma ya ce jini ba na jisa ba ne to jini an isla akwai jini inda yake zama na jisa akwai jini da ba na jisa ba ne alal misali jinin haila ni a fahimta ta jinin haila na jasa jinin biki na jasa an gane ko jini wanda yake na istihaba na jasa ne duk a fahimta ta tsanin na jasa ne ina da dalilin da na dogara da su da kuma maganganun malamin da na dogara da su amma jini na gyambo ka ji rauni yanzu tunin yanzu ba a cikin ka ba na jasa bane ba jini na dabbar da ya halatta da shi da tumaki da awaki da raƙuma da raguna da shanu dukkan waɗannan da kaji da tantabaru da zabi dukkan jininsu wannan ba na jisa ba inda za ka ɗauki rigar ka ta tsoma a cikin jinin rago da aka tara ta fito da ita in kai sallah sai da ce kai da rami ne kamar wanda ya sallah da majina a jiki amma ba a cewa sallah ba ta wanda ko duk kace ba ta ba to muna bin shi bayin dalili ya kawo shi wa duna zalika sarful qatadi ودون ذلك خرط القتال hujjar ma nan shine jini na jiki ba na tuna bane sahabbai ne suka yi tafiya suka yada zango a wuri aka nemi wanda zai gadi cikin dare sauran suna bacci yana gadin barci ya dauke su sai ce to bari ya sallah dan kan barci ya zo mata yana cikin sallah sai abokan adawa suka hango shi sai wani ya auno ni da kibiya ta dira anan gefen daga dama ya cire ta ya jefar ya ci gaba da sallah aka sake auno shi da wata ya sake cire shi ci gaba da sallah ga jini duk ya cike jikin shi na ci gaba da yin sallah a aqidar wannan sahabi in jini na jisa da sai ne sai kuma ga sallar tsoro da za a yi ana cikin yaki وإذا كنت في وإذا كنت بهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معه وليأخذوا ذكرهم وأسلحتهم ودى الذين كفروا لو تدخلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان لكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا ذكركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم وإذا طمأننتم فأقيموا الصلاة إن صلاة كانت حافظوا على الصلاة والصلاة والصلاة على الصلوات والصلاة والصلاة وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا amma cewa jinin dabbar da ya halatta a ci ba nan bane Abdullahi dan Mas'ud ya zo yana ta soke gano na hadaya ko na layya na manta ko dai hade ne ko layya kuma ka yana ta soke dabbar sokewa ya soke kamar rakumi ta yankawa ya yanka kamar raguna da jini a jikinsa sai aka tayar da sallah kawai sai zo bi haka bai wanke ba inda a kidar abdullahi dan mas'ud jinin dabba da tsane da sai to kaga wannan shine tafsiri ban ga matsalar jini a lokacin ba ko ya ce duka najasa ne in ya ce duka najasa ne kaga ba na tare da in ya ce eh akwai najasa akwai wanda ba najasa ba to na ina tare da shi in ya ce kuma duka mai tsarki ne haka nan ma mana tare da shi kun bayyana a takaice dai abin da nake so in uwa su gane idan wani dan uwa ya rubutu farko dai idan mutum ya rubutu baya nuna ba baka isa kai rubutu ba sai ka kai matsayin mu asumi da ba za ka yi kuskure dai ke idan ka ga abin da yake kuskure ne a aqidar ka kuskure ne sai ka dauki alƙalami da tawada ka rubuta sai ka nemi wannan mai littafin ta hanyar adireshin ka rubuta masa wasiƙa cewa abin da ya rubuta wani kaza yi kuskure ya yi kuskure ya yi kuskure ya saba aya kaza ko hadisi to wannan shine amma idan dan uwan ya kuskure kan ko wannan ya zama kawai abin da za a yi kuskure ma kuma a cikin fikihu aiki ne ya fito ki a kuskure a cikin aqida shi da tashi hankali su waɗanda za su zo suna wannan sukan ya zuba sun yi kuskure cikin aqida amma yanzu suna sukan wani ya kuskure cikin fikihu duk wanda ya iya yin tawaye ya ce ya bar malikiya yau shi dan shafi'iyya ne ba yadda kake da shi a duniya ba ka da ayar da zaka ce sai ya dawo ba ka da hadisin da zaka ce sai ya dawo kai ko zahiriya mutum yace zai ba ka da yadda zaka yi dan haka wannan littafi na wannan dan uwa ni ban ce babu kuskure za a iya samun kuskure amma ba ni ne ne littafin ba shi wannan dan uwa mai suna zai mutum ba mu mamaki na tare da mu wannan yakan zo ne daga Kaduna lokaci lokaci ina jin ya dawo Kano ma da galibi da sunan juma'a yana zuwa nan ba sani ba kila in ya kana eh? kuna ba ba sani ba idan ya zo mako mai zuwa ya zo ya ansa wadansu fatawoyin sa amma dai kun ji littafin to amma na tun kila yanzu a yi yawo da biya gari da afar ya ce ana ta yi ko kaga ni ba na gani na more wallahi kwana takwas ba na ban ma san da suka ce ba wallahi to sai mu take ta nan jama'a gobe